Bismillahi Rahmanir Rahim. Yadda kaddara ta so. Kashi na goma sha biyu. Miriam, ita kuma haka za ta yi ta samun sauyin sunaye? Rana haka ta kusa raba dare tana shiga da fice a cikin wayar. Ita wayar ma ta fi burge ta a kan kuɗin da aka bata da bata samu ta kirga ba. Duk da shi ma kuɗin ta ji daɗinsa, don bata taɓa riƙe kuɗi kamar haka ba. Ƙoƙoluwar yawan kuɗin da take riƙewa a hannunta shine na registration ɗinta. amma ita waya ta fi yin gaba da ita kuma ta ga babu sim a kai, sai dai wasu numbers da ba su da yawa, kuma a ciki akwai na dadi, Neha, Chachu Imran, wato kawu Imran, Chachu Irfan, wato kawu Irfan, Chuti Gulza, Ramesh, Arjit, Mahesh, da dai sauransu. Yawancin lambobin na Indiya ne, hakan ke nuna mata cewa da 'yan uwansa na Indiya yake waya, sai kuma galari da ta duba, tarin hotunansa ne barjik, abin har ya bata mamaki, ganin namiji da yawan hoto. ita da take mace ma ba ta da wasu hotunan a zo a gani amma nasa kam sai baki take kamawa don mamaki kuma a cikin hotunan ta ga wadda take kyautar zaton ita ce niha da kayan sojoji an musu shi da ita abin mamaki shine kayan sojojin Najeriya ne a jikinta kuma ga taba Indiya hotuna dai sai wanda ya manta bihi ba a ciki ma ta ga wani nasa wanda ya tara gaci a kansa har ya fakin ɗinsa har da dariyarta don style din hoton ya bata dariya ishan ta fida ta farta murya ta dauke da wani nishaɗi da bata san daga inda yake fitowa ba. Cikin daren gaba ɗaya ta ɗebe kayan wayarta ta mayar kan wayar, amma bata taɓa masa hotonsa ba ko ƙwara ɗaya, don watakila ya buƙaci kayansa, amma ta ji daɗin samun wayar sosai ba kaɗan ba. Hanam Cikin sati ɗayan da Uce yana Franklin ne a ƙarƙashinta sun ƙara samun kusanci. Duk da ba ta fatan ya haura harka kasuwanci kawai, don ita dan shi ta sa aka kawo shi. Bayan nan kuma ba ta fatan wata alaƙa daban. saboda kamar yadda ta faɗa masa ne a wancan lokacin suna da bambanci sosai kuma cikin sati ɗayan ya gama mata aikin da zai mata sannan ta ji daɗin aiki da shi sosai ba kaɗan ba Dan ya iya ɗinki sosai kuma bayan sun gama aiki sai da ta sake masa tayin karɓar kuɗi kamar tun sanda suka fara aikin amma ya ƙi kamar dai da farko ya ce ita ƙanwarsa ce ba zai karɓi kuɗinta ba ya yi mata ne a matsayinta na ƙanwarsa an ce komai ya farko yana da ƙarshe gashi har yau uce yana zai bar fashion house ɗin Ya shigo ofis ɗinta tana ba wa Ayan custard, don yau nani ɗinsa bata zo ba. Ta miƙe da Ayan ɗin a hannunta, tana masa murmushin da ma'aikatan gurin suka faɗa masa shi kaɗai take wa irinsa, amma su dai kan ba sa samunsa. Har ka gama? Ta yi magana tana kallon jakar hannunsa. E wallahi, na gama haɗa komai, zan koma kuma bakin aikina. To, Mr. Uchena, na gode, na gode sosai. Thanks a ton. You got it. My friend, bako zai yi halinsa. Ya faɗa yana ƙoƙarin karɓa ayan daga hannunta, da tsakar masa shi ya karɓe shi. Mu je na taka maka to. Haka ta raka shi har fakin lot inda ya aje motarsa. Ya ba ta ayan sannan ya musu sallama ya tafi. Mafarin komai kenan. Babi na goma sha bakwai. Hanam. Hanam ce kwance a kan gadonta daga gefenta kuma ayan ne zaune yana wasa. Waya ce kare a kunnenta ta yi shiru tana sauraron matar da ke kirarin cewa ita ce mahaifiyarta. Wai mahaifiyarta, matar da tunda ta sa kafa ta bar Najeriya kusan shekara ashirin da biyar ba ta ƙara waiwayowa ba. Ta je can ta haɗa wani sabon iyalin, ta manta da ita da ke nan cikin wani hali, hatta da date of birth ɗin yarta ta manta, tana da jika amma ba ta sani ba. Da ta ga hotonsa akan difin Hanam ɗin take tambaya ta waye shi, Hanam ɗin ta ce mata ɗanta ne, kuma ba ta ƙara cewa komai ba, ba ta tambaye ta shin ta yi aure, tsintar yaron ta yi ko kuwa. Babu ɗaya da ta tambaya daga ciki, kuma sai ta yi shekara ba ta kira ta ba. ita kuma Hanam ɗin ba ta kiranta, sai dai idan ita ta yi niyya ta kira. To yaya aikin? Murya mata wadda daga muryarta za ka tabbatar da cewa Balarabiya ce ta fito cikin wayar. Sai da Hanam ta wani jujjuya idan ta sannan ta ce, Lafiya kalau, ya yaranki? Dukkansu lafiya, sun ma ce suna gaishe ki. Muryarta ta fito da fara'a, ta ji daɗin an tambaye ta ya lafiyar yaranta. Hanam ta miƙe zaune tana cire wani zare akan Ayan. Sun sanni ne? Sai da ta yi dariya sannan ta amsa ta. Sun san ki sosai ma kuwa. Hanam ta gyaɗa kai. Ɗana yana buƙata ta, sai an jima. Oh, yi haƙuri na manta, yaya ɗan naki yake? Ta manta, wai ta manta. Ta ya za a yi uwa ta manta cewa ‘yarta tana da ɗa? Ko da yake ba wani abin mamaki ba ne, hakan za ta iya faruwa. Tun da uwar ɗan ma manta ta ake, ai ba laifi dan an manta ɗanta. Yana lafiya, zan kira ki daga baya. Bata jira cewa ta ba ta kashe wayar, kuma ba wai dan ayan ɗin na buƙatar ta ba ne, waya ce ta ishe ta. Koma ta ta kwanta tana kallon Ayan. Yana juyowa ya kalle ta suka haɗa ido. Blue eyes ɗinsa ya tana mata da shi. Ta kawar da kanta gefe. A lokacin shi ma yaron ya ci gaba da buga mota wasan da ke hannunsa. Kuma juyawa ta ta ci gaba da kallonsa. Wani abu na mata yawo a ka. Tunanin shekarun baya suka shiga dawo mata. Wayannan shuɗayen idanuwan. Ƙofar ɗakin aka kwankwasa, da haka ta miƙe zaune. Aba ne ya buɗe kofar ya leƙo da kansa, kuma ta san babu mai mata hakan sai shi. sai kuma Rafi'a, ‘yar gidan hajjo dan Allah ya haɗa jinin yarinyar da Ayan, tana shigowa ɗakin idan Hanam ɗin tana gida, kuma ita ma ba ta hana ta sa Abba, ta kira sunansa bayan ya shigo ɗakin. Na'am nut ya faɗa yana kallon su ita da Ayan bayan ya tsaya kusa da su. Ki shirya jibi ne tafiya hakuɗau. Ai kuwa gara da ka tuna min, dan na manta. Tare da sauran yaran gidan zamu je? eh mana, ba ‘yan uwanki ba ne? Ni ma ban ce komai ba fa, zan tafi da motata ne. To shi kenan, Kai katoto, ba kai bacci ba? Ya ƙarasa yana wa Ayan wasa. Haram ta yi dariya irin wadda take a duk lokacin da ɗaya daga cikinsu yake tare da ita. Wasa yake yi, ka ce aba sai ka fara bacci zan yi. Idan ya magana ai guduwa zan yi. Ya yi magana yana ɗaukansa, gaba ɗaya suka sa dariya. Tafida, ƙofar ɗakin Maryam ya dosa, kuma tun kafin ya ƙwanƙwasa ya tsinkaye muryarta tana karatun Alƙur'ani. Ya ji wani dimu idan sai ya duhu, kamar ana so a zare masa ruhinsa yake ji, ya ji kamar wani abu ne zai fita daga jikin nasa. Yayin da a can cikin wani rami, wani bakin hayaki ya shiga yawo a cikin kwalba yana girgiza kwalbar. Gara ya buɗe kofa ya dakatar da ita daga karatun kafin ransa ya fita ga baki ɗaya. Irin wannan yanayin yake shiga a duk lokacin da zai yi sallah. Daga ya tada kabbara har ma zai ji wani yib kamar abu ya faɗo daga jikin nasa. Sai kuma ya sallasa cikin nutsuwa. Yana jin sa saka yau. Yana jin tabbas wannan shine. Shi yake kontrolin kansa. ba wai wani ne yake controlling ɗinsa ba. Sannan daga ya ce Assalamu alaikum na sallamar sallar, wannan abin zai faɗo masa aka. Sai ya ji kamar wani dutse ne ya danne shi, kamar an ɗora masa wani abu a kansa, kamar wani ke controlling ɗinsa. Kuma a kullum a cikin wannan yanayin yake, sai dai idan zai yi sallah. Ya kawar da wani tunani da ke kansa, ya buɗe ƙofar kansa tsaye. Shi tun da ta zo gidan ma bai ƙara shiga ɗakin ba sai yau. Bai ganta a cikin ɗakin ba, kuma dama ba daga ne yake jin sautin yana fitowa ba. Yau cike da farin ciki Maryam ta tashi. Dama ita bata saba baccin safe ba, da haka tana tashi ta shiga yin aikace-aikacen da ta saba. Ta gyara ko ina sannan ta yi girki mai sauki Ta ci nata ta aje masa nasa akan dining kamar yadda ta saba. Ta ga lunch box har guda biyu a cikin kitchen ɗin. Da haka ta zuba masa cake da meat pie din da ta yi. Kuɗin da ya bata kuwa, ta saka a cikin ɗaya daga cikin jakunkunan da Fulani ta bata. saboda idan ta dawo daga makaranta za ta tsaya a supermarket ɗin ta yi siyayya. Yau za ta huta da zancen kadaici Wataƙila ma sanda za ta dawo gida, shi ma ya dawo, da haka kaɗaici ya ƙare. Bayan ta gama duk abin da za ta yi, ta yi wanka, ta saka a baya a cikin kayan da Fulani ta bata, ta ɗauki ɗaya daga cikin hijabinta ta saka, ta zauna a ɗakinta tana jiransa. Sai kuma ta ga ai da zaman banza, gara ta ɗan taɓa tilawa, dan ta ɗan jima ba ta yi ba. Ga azumin litinin da alhamis da take yi shi ma ta daina, ta ɗan yi tsaki kaɗan tana mita sakacin da ta fara, kuma ta ƙurrace a ranta cewa satan nan za ta dawo da yin azuminta. Ba ta ji shigowarsa ba sai da ta ji takunsa da kuma ƙamshin turarensa. Zaune take a balkoni kan wata kujera mai kama da lilo. Ta dakatar da karatun lokacin da ya ƙarasa shigowa balkoni ɗin. Kuma a lokacin ne wannan hayaƙin ya kwanta a ƙasa, kwalbar ta daina girgiza. Miƙewa tsaye ta tana gyara zaman hijabinta. Allah ya taimake ta ya sa da shi a jikinta. Kanta a ƙasa ta gaishe shi, Dan ya ce ta daina tsugunnawa har ƙasa idan za ta gaida shi. Kuma kwata-kwata ba su haɗu ba tun jiya da daddare. Ya amsa mata kadaran kadahan. kamar yadda ya saba, fuskan nan babu fara'a bare walwala. Ita ta rasa me ke damunsa haka. Kin shirya? Muryarsa mai zurfi da taushi ta tambaya. Eh, na shirya. Bai ce komai ba ya juya yana tafiya. Maryam ta bi bayansa da kallo. Kamar yadda ta san shi, inda zai fita manyan kaya ne a jikinsa. Yau wani yadi ne mai kyau a jikinsa, kallar yadin baki, wula kansa ma akwai ratsin baki. Haka takalminsa, ita kamar kwan al'adar mutumin nan na bata mamaki. Yanzu waɗanda suke Hausawan ma gaba da baya ba sa riƙe al'ada kamar haka, bare shi da ya kasance ruwa biyu. Cikin ɗaki ita ma ta koma ta ajiye alkur'anin akan chest drawer, sannan ta ɗauki jakar da ta saka kuɗin nan a ciki da wayarta, ita ma ta fita. A motar Sakira Audu saka fita, yau kan Maryam tana cikin farin ciki, dan tun da ta zo garin sati ɗaya da kwanaki ba ta taɓa fitowa daga blok ɗin nasu ba sai yau. Kuma ba su wata doguwar tafiya ba suka isa makarantar. Komai shi ya mata, babu abin da ta yi, kuma ta ji daɗi, Daɗi sosai ta ji, da haka tun yanzu take tunanin abin da za ta dafa masa idan ta koma gida. Duk da ta koma baya abin bai dame ta ba, ai dai za ta ci gaba da karatun. Miriam, Murya tafi da ta yana kallon Maryam yayin da suke tsaye a jikin motarsa. Dan tafiya zai yi, ita kuma yau za ta fara shiga aji. Bata amsa ba sai dagowa da ta ta kalle shi. Kasa jurewa kallon idonsa tai saboda sun mata tsauri da yawa. Shi ma bai san me yasa ya kira ta ba. Kawai dai ya ji baya so su rabu. Baya so ta tafi, sautin bugun zuciyarta ta yanke masa. Lunchbox ɗin hannunta ta miƙa masa. Me wannan? Meat pie da cake. Ya tuna yadda ya ɗanɗana na jiya, kuma ya san shi ne wannan ta zuba masa. Sai kawai ya karɓa, still yana kallonta. Wasu kalmomi ya farta mata cikin harshen Indiyanci, har da faɗin sunanta a ƙarshen kalmar. Kuma yana gama faɗin hakan ya buɗe mota sai ya shiga ya tafi. Maryam ta tsaya a wajen, kalaman na maimaita kansa a kwakwalwarta Ita ba ta jin Indiyanci, amma tana kallon fina-finan Indiya, kuma ta ɗan san wasu abubuwan. Amma wa'annan kalaman da ya gaya mata babu ɗaya da ta gane, sai dai ta riƙe su gam a kanta, kuma za ta tambayi Google mai kalaman suke nufi. Tafi da ya shigo cikin koridon da zai sada shi da ofis ɗinsa bayan ya fito daga elevator. Wasu nurses ne suka gaida shi, ya amsa musu, kuma bayan ya wuce sai ya ji suna wata hirar da ta ɗauki hankalinsa. Da haka ya motsa kunnensa yana ci gaba da tafiya. Ke, na ji an cewa ya yi aure. Ɗaya ta tambaya, E mana, ya yi aure, kuma an ce wai da ya je garinsa ne aka aura masa ita. Kenan ita ba Indiya ba ce? Ito eh ba na ce ba, tunda ban ganta ba, kuma aikin ga yana saka kayan Hausawa, wataƙila Bahaushiya ce. Aiko idan 'yar masifan nan ta sani za a yi bala'i. Wa kenan? Helen mana. Ni ba na ganin ta ma, ta jima ba ta zo neman sa ba. Eh, ran nan ta zo za ta yi masa sallama, za ta je Abuja wani aiki. Ke dai bari kawai, Allah ya kawo ta mu sha kallo. Ye wani gajeren murmushi yana buɗe ƙofar ofis ɗinsa, Shi sai yanzu ma suka tuna masa da wata Helen, ya manta da ita gaba ɗaya. Helen, wata mata da zai iya cewa, ƙofar da Kabir ya buɗe shi ta katse masa tunanin. Gaisawa suka yi kamar kullum kafin Kabir ɗin ya zauna. Ka kira ni ka ce na zo. Eh, yanzu dama kai yaɗa na kake tayya asibitin nan wai na yi aure? da ya yi dariya. To ai abin farin ciki ne. Laifi ne don na faɗa? Shi ne kaɗai dalilin kiran? A'a, ba shi ba ne. Hijabai muke so, kuma manya. shi ne nake so a tambaya min madam ina za mu samu yanzu ma biyar ɗin dadiya da ya sake yi what's funny ah gani ne wai ka zama mai gida ne shi yasa ya ɗan yi murmushi kaɗan Shi kenan zan tambaya maka ita do ita ma ba saka shi take yi sosai ba to godiya nake bari na je da ya faɗi yana miƙewa sannan ya fice bayan wasu mintuna waya tafi da ta yi ringin yana duba wasu files a cikin bookshelf ya ajiye wanda ke hannunsa ya juyo ya ɗauki wayar muktar ne da haka ya ɗaga ba jira. Gaisawa suka yi kamar yadda suka saba kafin Muktar ɗin ya ce, Muna tare da su yanzu haka, godiya suke so su yi maka. Mhm, bari na kira video call. Daga haka ya katse kiran. Laptop ɗinsa ya buɗe ya aika wa Muktar ɗin kira. Nan take Muktar ya ɗaga kiran, tare da sai ta wayarsa ga mutum biyun da suke zaune a gefensa. Tafi da na ganin su ya tsinci kamar ta a fuskar su. Duk da su sun ɗan fita kyau, duka a tare suka gaishe shi ya amsa musu. Ɗaya daga cikinsu ne ya ce, Mun gode sosai yaya, Allah ya ƙara girma. Na kamar yadda kuka ce ni ku ne, idan yaya ku yi muku abu za ku yi mata godiya? A tare suka girgiza kai. Good, to ni ma haka. We are all the same. Ba kira ne don ku yi min godiya ba. Kira ne don na ƙara jaddada muku cewa ku kula da mamanku sosai, kuma ku kau da kai daga abin da abbanku yake. Kada ku riƙa yi masa rashin kunya, musamman ma kai Hassan. Na san Hussein yana da haƙuri, amma ka dinga haƙuri kai ma. kaga shi mahaifi ne kuma mahaifa haƙuri ake yi da su don Allah ku kiyaye insha Allah yaya good boys yanzu ina asibiti za mu magana daga baya don Allah ka ba mu nambar yaya ya dan yi jim shi fa ba shi da nambar ta ma kawai ku turo min taku sai na bata to zan tura maka cewar Hassan daga aka yi sallama da su ya ci gaba da aikinsa babi na goma sha takwas Maryam, Karfe hudu da rabi na yamma. Maryam ta fito daga ɗakinta kamar kullum, sanye cikin hijabi har ƙasa. Ƙasa ta sako hannunta riƙe da wayarta. Yau ta samu ta sai kredit ta saka, kuma ba kredit kaɗai ta siya ba. Ta siyo abubuwa da dama da kuɗin da ta fi da ya bata. Yanzu aka zuwa ta jere kayan da ta siyo ɗin, don ta jima da dawowa daga makarantar ba. Da a kafa ta taho saboda babu nisa. Kuma a yau ɗin ma har ta yi ƙawaye biyu, wanda suka kasance Hausawa kamar ta. Dan yawancin 'yan cikin makarantar Yarbawa ne da Ibo, sai fararen fata. kuma ƙawayen nata sun faɗa mata su suna block 4 ne. Yanzu ma sallah ta yi shi ne ta fito. So take yi ta gama gyara kayan sai ta yi girki. Don girkin yau ma na musamman za ta yi. Sai kuma ta zo ta zauna ta sai data don ta hau TikTok ta duba sababbin recipes. Ta kuma kira Antifati da Badar. Don ta ranar da ta zo garin da suka yi waya da Antifati ba su ƙara ba. Kuma ta yi mamaki da har yanzu Badar ba ta kira ta ba. Amma dai ko ma me yau za ta kira ta. Don tana so ma ta kai mamu waya su gaisa. Ta jiya suke. Hannu ta kai ta kama handil ɗin ƙofar kicin, ta murɗa sannan ta tura ƙofar. Ledojin da ta aji akan kicin island ɗin suna nan, ledojin da suka gajiyar da ita, dan suna da nauyi ga yawa, amma haka ta riko su niki-niki ta taho, don ta shiga supermarket ɗin da ya faɗa mata. Switch ta kukkunna, ta ƙara hasken fitilin kicin ɗin, daga wajen glass ɗin da ke wajen stove, ta kalli yadda ƙananan fitilin nan suka fara haske, wajen na matuƙar burge ta, musamman ma da daddare, da yadda take hangosa ta saman balkoni din ɗakinta. Kenta a ce ta zauna a wajen tana shan iska da daddare, amma tsoronta ba zai bari ta zauna a wajen ita ɗaya ba. Ledojin ta shiga bubbuɗewa sai da ta cire komai gaba ɗaya. Wani kicin troli na ƙarfe da ta siyo ta fara haɗawa, wanda take so ta fara jera kayan miya a kai. A kusa da ƙofar baya ta ajiye shi, ta ɗebo sauran kayan miyan da ke cikin firij, ta jera a kan troli ɗin. Haka ma sauran su doya da dankali da suka rage. sannan sauran abubuwan da ta siyo irin su jan nama, naman kaza, Nutella, fruit, yogurt, butter, duka ta saka su a fridge. Su chocolate, cookies, choco pie, Oreo da sauran kayan kwaɗayi da ta siyo. Ta cire su a ledojinsa ta saka a wasu containers na glass. Tana saka biskit ɗin Oreo ta yi murmushi da ta tuna da auta. Ta ɗebi kayan da ta siyo na buƙatar kanta ta kai ɗaki, sannan ta dawo ta kwace sauran kayan da suka rage. Ta yanke cewa za ta gwada dafa masa abincin al'adarsa yau. saboda ta nuna masa jin daɗinta akan abin da ya mata yau tunda baya son godiyar. Da haka ta niyyar dafa masa cikin biryani, ba ta taɓa girkawa ba, amma saboda shi za ta gwada kuma tana fatan ya daɗi. Ba ta gama girkin ba sai kusan shida, ita ba iya cin abincinsu za ta yi ba, don haka ta zuba wa taliyar rice stick ɗinta ruwan zafi. ta yanka jan nama ta ɗora a wuta, sannan ta yanka albasa, sausage, red pepper, green bell pepper, sannan ta soya kwai ta haɗa su guri ɗaya, ta saka seasoning. kafin ta ɗauko naman da ta tafasa ta haɗa. Sannan ta kuma ɗauko taliyar da ta zuba wa ruwan zafi ta zuba, ta saka soy sauce ta jujjuya. Sannan ta juye ta a woma don ba za ta ci yanzu ba. So take sai ta yi sallan magariba don an kusa kira. Da haka ta ɗebi kayan da ta girka masa ta a akan island ɗin, don yau da kanta take so ta zuba masa abincin. Ta ɗauki wayarta ta nufi ɗakinta. Tana sallah ta ji sanda ya dawo. Bai neme ta ba, da haka bayan ta idar ta ɗauki wayarta ta sai data, sannan ta kira antifati Suka gaisa, ta tambaye ta ya gida, ta amsa mata da kowa yana lafiya. Badar fa ta koma Kano. Wai da gaske? Wallahi ta koma gida. Cewa ta babu Maryam a haɗe me za ta zauna ta yi. Allah sarki ƙaunata, zan kira ta ai. Ke yanzu ba ta da waya, a bikinki aka sace mata. Me? Tab. Ta tuno yadda Badar take ji da wayarta. Kai mutane ba su da kirki. Yanzu a ɗan wannan taron da aka yi har aka samu zarafin sacewa mutum abinsa. Daga nan suka ɗan taɓa hira kaɗan, daga bisani madam ɗin ta yi mata sallama, anti Fati ta rufe da cewa, Dama mamu ta ce idan kin kira na faɗa miki a taya ta da godiya kan abin da ta fi da yi wa su Hussein. Maryam ta haɗe gira guri ɗaya alamun mamaki. Su Hussein kuma, me ya musu? Tana iya jiyo sautin murmushin fati daga wayar, ga kuma hayaniyar lulu ƙasa-ƙasa. Bawan Allah kenan, ashe ma bai faɗa miki ba. To mijinki dai sa waye aka kira masa su Hussein, ya tambayi kowannensa aikin da yake so, don ya ce aikin gareji bai dace da su ba. Hussein ya ce shagon PS5 yake so. Shi kuma Hassan ya ce jari yake so zai fara sai da wayoyi. Yanzu dai haka zancen da nake miki, ya buɗe masa shaguna kusa da kusa. Shi Hussein na PS5, Hassan kuma ya cika masa shago da wayoyi da su covers. Kayan dai harkar waya. Ai in faɗa miki ma shagon Hussein ya fi kyau. Inda kika san a waje, kin ga shagon ne? Kamar wata soko haka Maryam ta dinga girgiza mata kai. Ita ma an ta fatan kamar mai jiran girgiza kan nata ta ci gaba. Wallahi shagon ya haɗu. A taya mu godiya. To zan faɗa masa. Kuma daga haka wayar ta ƙare. Maryam ta yi shiru tana jujjuya abin a ranta. Wai ita kamuwa take aure ne. Ta kasa gane wa kan wannan bawan Allah. Sauka ta daga kan gadon da take zaune, ta yi sujudu shukur, sannan ta ƙara gode wa Allah a bayyane. Don sai dai godiya, Allah ya gama mata komai. Kalaman ɗazu ne suka da mata a rai, da haka ta koma inda ta bar wayarta ta ɗauka. Ta shiga Google ta rubuta kalmomin da ta ji ya faɗa ɗazu. You are the star of my eyes. Ita ce amsar da ta samu. Maryam ta kusa kaiwa ƙasa dan daɗi. Kenan yana nufin tana da muhimmanci a rayuwarsa haka? Ko Allah, ta farta a bayyane, murmushi kwance akan fuskarta, kuma har yanzu tana kallon wayar. Ita kuwa me za ta yi don ta saka wannan bawan Allah? Da sauri ta aje wayar ta fita, bata samu kowa a ƙasa ba, da haka kanta tsaye ta wuce kicin. Abin da idan ta ya fara arba da shi shine, tafi da tsaye a jikin firij yana shan ruwa a roba.